shayi wasalatu wasalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, yanzu kuma muna cikin muktasar halil muna shahi na ɗari da arba'in da hudu kuma muna farkon babin magana akan azumi eh. hmm? babun babu yanzu shi muna bayani akan abin da ya shahi azumi wato shi azumi ina da ta'arifa ne akwai lugatan akwai shara amma yanzu shi muka magana ba mina na shi mai littafi يثبت رمضان بكمال شعبان أو برؤية عدلين ولو بسحو بمصر يثبت رمضان wato ramadana yana tabbata bi kamali inda duk watan Sha'abana ya kare ya kai 30 ba a janar ta sai an ga ya tabbata don haka ko ba a samu alƙali ya yi hukunci ko wani daga cikin shugabannin musulmi ya hukunci da tabbata wata wata ta matuƙar sha'aba ne ya kai kwana talatin wannan shi ne ɗaya au bi adalai ne ko kuma watan ramadana na tabbata da ganin adilai biyu ga jinjirin wata idan an ka samu adilai guda biyu suka ce sun ga watan ramadana watan ramadana na tabbata da shaidan nan ta su adilai guda wannan ya nuna kenan watan na rawar gani inda ka ce adar al'adunan shi da mutum biyu cikin mutanen duniya shi ke nan ko su an ka samu shi da su wata na da gani an ka ce inda sun ka ba da shaida su waɗanga adalan guda biyu amma wuri gari da ƙasa tana tsarwake babu gajimari babu balge, babu hadari babu kura sun sun ka ba da shaida tun da ana ganin babu wani abu da ke tsokacewa ba a ga zana akwai abin da ya wata mala ya rauke ka da lau ya ce walau da ta hawan binsir ko da gari na tsawaki ba wai sai ya zan akwai balge ko akwai hadari ko akwai gajimari ko akwai shafaki da sauransu ko kurayyan ba a'a ko da wuri na tsarwake gaba ɗaya duniya an yi kallon wata ba ɗin tsadin su wata ya tabbata to in an samu wata ya tabbata daga nan adilai ne an haƙura azumi an kai tanyi an kai tanyi an kai tanyi an kai ƙarshe an kai ƙarshe kwana 29 al'arba ana azumi an kai kwana 30 kuma ba ga wata ba to mina na za'ayi a fa'in yura بعد ثلاثين سعوا كذبا ba tare da kuwa adilai guda biyu sun ga watan ramadan an gasgalta ganinsu sha'abana na kwana 29 aka ɗauki azumi an ka yi shi an haka kwana 29 ana azumi ba a ga wata ba ba samu labarin ko ina ake kowa kunne na yi buɗe babu inda aka samu labarin yin wata idon kowa buɗe ba wanda ya ga wata a ƙara kwana guda ya zan an yi azumi talatin babu labarin inda an ga wata ko ba zai zi ba sai a ƙare ta waɗancan adilan farko kenan ko da sun fice sun ga wata ba gaskiya ta wasu, kenan an ɗauki azumi cikin sha'abana yanzu yau ramadana nan yana 29 sai ƙara azumi ne an ƙarfi shi da su domin akwai watan daga 31 cikin musulunci babu za su zaɓare ta ba shi kenan wanga na su ba a ɗauka ce da ganin watan yau an kwa 29 sha'abana an shi an ga wata an kuma kwana 20 tana ana ramadana sai gashi an ci an gota magana da yake halai halai ba inda an ci an gota wata kuma gane ba kuma yau azumi kwana 30 ana babu labarin tsure gani wata ko ina kenan ta sun fushe da ƙarya amma da kun zo 20 tara an ci an gota wata hmm. akwai 20 tara an ci an gota wata to ina magana da ɗaukon gwamnati wa mutane ke gana akan magana da su Musa hilatin ko kuma mun mutum ke ducan su kashe a bana talatin ko rota da layi turke na uku awon hilatin ko zubabban jama'a jama'a ko kafiriya wanda yake mai yawa aƙalla mutum biyar waɗanda ba su iya haɗa kai gaba ɗaya wuri guda su yi ƙarya ana iya samu wani cikin kuka ba shi ne mustahid na jama'a jama'a muna tare? to wagga mustahid yadda ake magana wa amma in nukila ma bihima anhuma cewa ni kenan wa amma wato wajabcin azumi ya haɗe al'ummar musulmi in nukila ya an ka ciro bihima daga ɗayansu, an huma daga ganin adalaini ko ganin ko wajen ta azumi ya gani. Misali, adalaini suka ciranto an adalaini, to amma. adalai nuna sun ka samu labarin ganin wata da adalai biyu suka zo suka ba da labari sun samu labarin ganin wata ko su adalai biyu. to amma wuzu ko kuma adalai ni suka ciranto an mustafi da sai suka ce mun samu su jama'a a suka sun ga wata su adalai suna kawo shaida gidan gidan ko gidan sarki to amma ko kuma mustahi ya ta ciro daga adalai ne ko kuma mustahil ya ta ciro daga mustahil jiriya ko a zalani sura ne hudu ta ɗayan waɗanda duk wanda ya ciro ga wani to an ma da su ma a rasa irin lafi muna tare? A'a ban da mutum guda da ya kaɗe tu daga nan wata ya zo yana dube-dube to sai ya ga wata shi shi matsayi na shi shi kaɗai ya wata sai to ce ma jama'a shi wala ya ga azumi bai wajabta ga jama'a ba illa sai kama mutanen gida ne ko da wanda ya dace wannan da ya ga wata mutum guda ko halifa na wajen ta azumi ga mutane ko shi a halifa bai gami mutane ka gami mutane kaga da wahimu sai na na kan mutum da zai da ya ce illa ka ahali illa ka ahali ce Ka ya su bi ru'yati madal ru'yati eh. ba aw qadaya aw adal ahli zamani kamru amru abdul aziz ko bai kawo shi ba bai kawo a a ya kawo shi mutai karatu Na arfata dan arfa wal mazhabu eh. laga wa ru'yati al adali ligarihi imam sanun ya ce walau kana umar bin abdul aziz bin harisa ittifaqan ko da umar ibn abdul aziz na ba imamu adil ba jikan sayyidina umar to ko shi na yace ya ga wata shi kadai matsayin shi shi kadai to wato san abin da ya mutane kuma ittifaqan ittifaqan illa ta ahali to sai kama ahali ne to ga wata magana wa man la alahum bi amrihi illa ka ali mu yau an ka ce yau a 28 ga watan 29 ga watan sha'ban rana na batun faɗo amma ku ce zuwa harka ina da ba babu kula babu ruwa ne da harka wata to in dare an ka ce an gane ka sai zuwa in ko kana son ka yi jayayya ka ce ba a gane ba ka yi zai ce ba gane ba to ka kama dubin watanni tun daga shekara a shekara idan kana da na ga alamar wani amma wa malla ajina alawar da amrihi ko mutum guda ya gani hudu dole su fita zo don ba su da na yi illa ka a wa malla ajina alahum bi amrihi na'am to aka kenan bisa wannan kenan na'am Eh, kamar munan hmm. mutum na aika hujja da hadisin arabi kenan ko ware ku ware ku wala hmm. adalin eh? wa ala al'adil a'a wa man la'atina alawun da amri karanta shi ga jakan da wayo ومن لا أثناء لهم بأمره أي الهلاك نعم سواء كانوا أهله أو غيرهم فيثبت برؤيتهم في حقهم ما فيثبت برؤيته ما دل برؤيته من منفرد ما منفرد في حقهم في حقهم إن كان عدل شهادة بنجبا إن كان عدل شهادة ولو عبدا أو امرأة حيث تثبت عدالته ثبتت حيث ثبتت عدالته نعم وثبت النفس نعم غير بحبل اه واحنا بس waɗanda ba su da itina'i da al'amarin wata to suna an ka yi magana cewa sukan fayar butu doro ya ta yi haƙi azumi na tabbata da su ɗoki wata na tabbata da su da su ɗoki azumin ramadana in an ce mutum guda ya gani inda ya zan adili na gane da wani mutum guda kai an ka ce walau abdan ba wani ba da shida ko da bawa kai a imra'atu ko mace ta bagiran da ya tabbata adalci ne kuma rai tan natsu da labarin da ya faru ma ɗauka azumi saboda labarin da aka samu da shi amma suwa masu ko'o masu ko'o saman mu yanzu tambaya ka aka yi watan arabiya a ce maka nawa yake yau zai ka tsaya ka tambayi ɗan wakar musulmi amma ba ka tsaya ka ka ta gangane ka kantari ka haɗa gardama sai sha'awa na tsaya shi na uku an gardama ka mushi duk inda aka bugawa da kai a buga ka koyi tsaye ka ce mushi to nan nan kenan a wasu nan an busu to lamirin na yana koma ga shi adalin gane ko hadda abdan da imra hadda abdan da imra abdan ana samun ba a ce adalin amma adalci ne na ba yana ba da shida ana samun ba a ce adalata adalci na ta ba shi ne amma wajen ganin wata ganin wata saboda lalacin shi rashin aikata yanzu zargina to ba ka da itina ini an gardama dole na hanyar da an tina ha yanzu ba ka noma ba ka amma kamata mutane su zauna babu su kula ma wata ba daidai na to ba ka kula ba kuma an waɗi kagar da ba wata ba kula ka to amma ya kamata a kula a kula wannan ina magana kuma so mu zo adalin عمر جوي رؤيته والمختار وغيرهما shi na shi yanzu ya ce wa ala adalin hmm. ya samu ga adili da ya ga wata aw marjuun ko ko wanda ke tammahar in ya ce ya fada a karbi labari ne amma masurul halina can adili na amma yanzu wanga marjuun na masurul hal wanda hali ya ko ba a ce mai adili ba a ce mai fasiki to in sun ga wata waɗanda rab ya zan wajibi gare su daga ru'yati gani ne shi alal ɗin nan ko marduwi ya ya ya farrada da dalilin ya daga ganin da ya yi shi kai ga sarki ko zan ko ko zan malik alim sun da hukunta ta an gauta amma an ce adali ko an ce marduwi ko wanda in ya ce faɗa yana tsammani a karɓa to sai mallan ya ce shi kuma imamu mazari imamu da hannuwa yace wal muqtaru abinda an ka zaba daga imamu lahami ko wasun su kamar fasiki ko fasiki ya gani ya da eh sai shi ba shi magana aftaru to in ko waɗanga da sun kace sun ga wata da shi wancan mun faridu da wanga adalin ga da marjuwi da gairihima ma ga in sun kaci wal kala wal kafara tu sun ka ranka azumi nan sai kafara illa bi tawili to sai akwai wani tawili wanda yake karibi na gare su wato su abin da aku durin su sun ce to Allah kai azumi nan wajibi gare mu an ka ce don mi sun ka ce mun kwa da duka illa li tawilin fa tawilani ko shi tawili tawili an ka <laughs> la bi muna jami domin ji turakun da guran fufo wasu ganin wata uku na ramadan a ce amana da ko ko da ganin adalai ko mutum ne da da muka magana